واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد iyayena da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna muna wannan safiya ta asabar goma ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya daidai da ɗaya ga watan Afrilu miladiya dubu biyu da ishirin da uku. Muna cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma na watan Ramadan. a cikin ci gaba da karatun yau za mu fara farkon suratu qaf sura ta hamsin a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma kamar yadda za mu ji a bakin alarama muhammad Hamis ibrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريد بسم الله الرحمن الرحيم دلونا suna من رحمة من mai muke fara karatu wannan surar suratu qaf sura ce makiya wato Allah saukar da ita ne ga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin ya yi hijira daga Makka zuwa Madina kuma tana da ayoyi arba'in da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan harafin ƙaf Allah ne kaɗai ya sa abin da yake nufi da shi wasu malamai sun ce Allah ya zo da waɗannan harufa ne don ya nuna ma larabawa cewa Alƙur'ani fa mu'jiza ce ba muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ƙirƙiro alkur'ani daga gare shi ba sai dai allah ne ya saukar idan haka ne kuwa ai su ma masu fasaha ne kamar yadda muhammadu ke da fasaha sallallahu alaihi wa in shi ya kirkiro alkur'ani to su ma su kirkiro in suna iyawa Allah ce kulla in jitama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha alquran la ya'tuna bihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce masu waɗannan mushrikan larabawan da a ce duk mutane da aljannu duk su taru akan cewa su kirkiro alkur'ani Allah ce to ba za su iya ba ko da wasu na taimaka ma wasu da shawarwari da fasaha da makamantansu ba mara lafiya ne da likitoci za su zagaye su ta ba juna shawara ha'a sayan da aka warware wannan matsalar ba ba kera mota ba ba kera keke ba da injiniyoyi za su zagaye su ba juna shawara yadda za a kera mota ko yadda za a kera keke lamarin Alƙur'ani ya wuce haka nan Allah ce wal Qur'anil Majid Allah na rantsuwa da Al-Qur'ani mai daraja mai girma Allah ce bal su dai kafirai mushrikan maka ba su imani da Al-Qur'ani ba ajibu sun yi mamaki ne an ja'ahum munzirun minhum cewa wani mai gargaɗi ya zo musu kuma daga cikinsu shi ne Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Suna mamaki a ce Allah ba mala'iki ne ya aiko ya zo ya musu wa'azi ba. A ce mutum ɗan uwansu Allah zai aiko wa ina ma yadda Allah, balle Allah shi aiko shi. Wawa ka gani Allah ma, saboda haka suka ɗauka cewa ba gaskiya ba ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ne ya aiko shi da saƙo suka ce haka nan ba gaskiya ba ne mamakin da suke yi kenan faƙalar kafirun sai kafirai suka ce haza shay'un ajib lalle wannan abin mai matukan ban mamaki ne a ce mutum ne Allah zai aiko da sako haba daga cikin sako annabi sallallahu alaihi wasallam a faɗa ma jama'a cewa idan wa mutu za a tashi saboda haka mutum ya san abin da yake aikatawa suka ce taukun jifa ya fara faruta suka ce yanzu a iza mitna idan muka mutu wa kunna muka zamo turbaya wai mai da mu kuma za a yi raye zalika raji'un ba'i wannan dawowar da za mu yi raye ai wani abu ne mai nisa wanda hankali bai ko ɗauka to dama ba aikin hankali ba ne aiki ne na shari'a abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce zai aikata babu mai iya hana Allah aikata duk abin da ya tashi aikatawa kuma babu abin da ya buwaye shi Allah ce ka faɗi musu kada alimna tabbas mun san matan kusur ardu Abin da ƙasa ta rage daga cikinku, ku mun san adadin tun lokacin da Allah ya tsira sakkwato mutum nawa ya mutu cikin sakkwato Allah na da adadin su rubuce a wuri nai har ila yaumina har yau ɗin nan da muke ciki ko mutum nawa ne da mutu cikin sakkwato Allah ya sani kuma suna can cikin ƙasa shi yasa Allah ce alam naj'al al-arba kifata ahya'an wa amwata ashe ba mu sa ƙasa ta zamo wadda ta ishe ku ba ahya'an rayayyu suna bisa ban ƙasa suna bisa doron ƙasa suna kai kawo suna kasuwanci suna je ka dawo suna ma sha'ansu bisa doron ƙasa suna tsalle-tsalle suna guje-guje suna dare-dare wa amwata su ko matatu suna can cikin ƙasa mutum bai wuce nan ko dai bisa ban ƙasa ko dai cikin ƙasa to Allah ce mun san adadin abin da ƙasa ta rage daga cikin ku tun lokacin da aka fara halittar ku tun annabi Adamu wa inda na kitabun hafiz kuma Allah ce a wurinmu akwai littafin nan mai kiyaye komai da komai ma faratsuna filkita da mai shai. Allah ce ba mu mance ba ba mu yi sakaci ba na rubuta duk wani abu a cikin lauhil mahfuz komai na nan rubuce saboda haka ba abin mamaki ba ne wanda ya yi halitta a lokacin babu halittar a ce bayan sun mutu zai kuma rayar da su kuma ashe kuma rayar wannan wani abu ne mai sauki gare shi a halitta su farkon karon farko a lokacin da babu su shine abu mai wuya Allah ce bal kan zabo bilhaf Allah ce tabbas su kafaren makka sun ƙaryatar da Alƙur'ani ne gaskiyan nan da ta zo musu musuluncin nan da ya zo musu wahayin nan da ya zo musu shi ne suke ƙaryatawa ba kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam suke ƙaryatawa ba in ba haka ba sun san ba makaryaci kake ba har suna maka lakabi da cewa al'amin amintacce don ba baka taɓa yaudararsu ba idan wani abu ya rikice a tsakaninsu suna yarda su sa ka su wancilta ka kai hukunci tsakaninsu saboda sun san ne gaskiya kake Allah ce fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimuna bi ayati Allah yajhadun cikin suratul an'am Allah ce kafiran maka ba kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke karyatawa ba sai dai waɗannan azzalumai ayoyin Allah ne suke karyatawa ba su yadda da alkur'ani ba lamma ja'ahum lokacin da Alƙur'ani ya zo mu sai suka karyata Allah ce fahim to su waɗannan kafuran fi amarin mari suna cikin wani lamari mai makarkata lamarin bai tsayu a wuri ɗaya ba wani lokaci su ce ai muhammadu mai dan sihiri ne sannan ƙur'anin da ya zo mana da shi ma ai ba abin da a cikin alƙur'anin sai sihiri wani lokaci su ce boka ne ƙur'anin ma bokanci ne wani lokaci su ce mawaƙi ne ƙur'anin ma ai waƙa ce saboda haka ban tsaya bisa ga turba guda ba na sukar da suke zuwa gare shi iyayena mata da 'yan uwa mata duk lokacin da suna ta kunno kai a wuri musulunci ya shigo waɗanda ba su bisa ga musuluncin da waɗanda ba su bisa ga sunnan ƙoƙarin suke su samu wani baƙin laɓo su laɓa ma musuluncin ko su yaɓa ma sunan, don sun san ba su da makama ba su da madafa yaya za su yi tun kuɗe musuluncin nan babu yadda za su yi saboda haka ƙoƙarin za su yi su ɓata musuluncin nan ga duk wani wanda ke son ya musulunta ya ga cewa musuluncin nan ba addini ne na ƙwarai ba cikin musulman kuma waɗanda ke son su riƙe sunan manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam kin kin kin sai a yi ƙoƙari a ɓata musu sunnan don kar su ɗauka cewa biyar sunan nan hanya ta ƙwarai da inda ake samun tsira kamar yadda kafarai suka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun san ba mawaki ne kafin zuwan musulunci sun san ba boka ne kafin zuwan musulunci sun san ba eh, ɗan dabo dabo da mai sihiri ba ne kafin zuwan musulunci shi kenan don ya zo da musulunci sai a yi mai kazali a ce ya zama mawaki ya zamo boka ya zamo mawaki ya zamo eh, ɗan sihiri to ba abin da yasa suke haka nan face sai don su kyamatan ma mutane wannan saƙon da ya zo da shi to haka sunna take a duk duniya ko ina ta leƙa waɗanda ba su a son sunnan sai su yi ƙoƙari su samu bakin tukunyan da suka shafa ma sunnan alhali aikin banza ne suke yi duk waɗannan kazuffa da suka tawa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai hana musulunci ya ci gaba ba bai hana musulunci ya yaɗu ba bai hana musulunci ya bukata ba bai hana musulunci ya ƙargi ya mamaye duniya ba don kasashen duniya ba inda musulunci bai kunna kai ba kuma saƙon da ya zo da shi cikin shekara 23 ya zama wannan ida saƙon ya koma wurin Allah cikin shekara 23 ko da Allah aiko mai manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara arba'in ya shekara goma sha uku makka kafaran maka suka haƙa mai suka haƙa mai ƙafa Allah subhanahu wata'ala ya ce to tashi ka koma madina ya tashi ya koma madina ya shekara goma shekara ta goma sha ɗaya na shigowa ya ce ga duniyar kudan shekara ishirin da uku ya isa da duk saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da su kuma ga saƙon da har yau saƙon cikin yaɗuwa yake yi masu ƙoƙarin su ga cewa sun dakusar da wannan saƙon daga barin yaɗuwa sun yi sun kasa masu rubuce-rubuce sun yi rubuce-rubucen a guya goya masu faɗi da baki a gidan rediyo ne a gidan talabijin ne sun yi abin ya buwaya waɗanda ka kamawa a kai gidan yare malaman da ake ta tsarewa saboda musulunci su har sun kasa sun bari waɗanda ke karkashe musuluncin saboda musuluncin sun gaji sun bari ga musuluncin nan na ta yaduwa iyaye na mata da kuke ahalin sunna da suka shigo da hijabi a ƙasar najeriya hijabi ya rarrafo ya shigo sakkwato a lokacin nan duk mace da ga hijabi tana saye da hijabi abin zolaya da kanku kun san da haka nan waɗanda suka shigo da hijabin nan su ne waɗanda ke faɗa da cewa shewa ɗan fodiyo ba Allah ba ne igi tuntube za ki faɗi ki bakkirar sunan shewa ɗan fodiyo sai dai ki kire Allah sai an ga mai hijabi ta hei. sai a zo a shiga gabanta a yi da gangan a yi tuttuɓe a ce shehu ɗan hodiyo shehu ɗan hodiyo shehu ɗan hodiyo waton takaici ya kashe ita mai hijabin tunda suna cewa in ya tuntuɓe ka a kira shehu ɗan hodiyo yau ina wannan maganar duk wanda za ka gani mai kamun kai to yau za a ganta saye da hijabi kuma hijabi nan ba ko karami ba babban hijabi kiran ɗan hodiye Allah ya masa rahama yanzu a bakunan wasu daga cikin iyayenmu ne baiwa da hisaba tukun idan masifa ta samu amma matasa kan to su ka tun tashin su sun sha ruwan sunna saboda haka da zaran masifa ta same su inna lillahi wa inna ilaihi raji'u da suke cewa ba su kira dan hodiya don sun san ba shi ake kira ba shi ma an masifa ta kan mai Allah shi ka kira to ke kira wanda bai iya miki maganin halin da kike ciki sai kaka kenan to farkon shigowar musulunci irin gwagwarmayar da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne suka sha kenan sai allah subhanahu wata'ala ce mutanen makka to ga misalai za a baku da za su tabbatar muku da ikon allah cewa in aka ce allah na iya yin kaza to kar ku tsaya jayayya Allah ramma sai Allah ya ce muna afalam yanzuru afalam yanzuru نظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها Allah ce afalam yanzuru ila samai wai shin su mutanen makka ba su tadda kansu su bibi sama fawqahum wanda a sama gare su ga ruhin sama nan su diba kaifa bane naha yanda muka gine ruhin sama muka yi wannan dakin babu ginshikin da muka sa muka tokare amma kadiba mesin a nan duniya idan zai yi dakin ko da kwalbati za a wa dakin sai an ɗan tattokare da can ƙasa to kuwa shimfiɗa abin da za a shimfida a karo da ya sa tukwa zuba kankare Mason bai taɓa yin dakin ba tare da ya tuttokare ba. To shi Mason in aka ce ya ce zai yi wani abu, kana yaka cewa haba ina wane shi nan. To amma Allah da ya rufe sama fa. Sai ki bi iyakan ganinki, ba ki ganin ƙarshen rufin sama. to haka za ki zagaya duniya ga duk baki ɗaya babu inda za ki ki cimma ga iyakan bakin sama'u babu wannan wurin ko jirgin sama kuwa za ki kama yawo da shi sama wo don ki ga iyakan inda sama ta tuke to ba za ki gani ba har abada amma kuma ga rufin sama ɗinnan, nan bi ghairi amadin tarawnaha babu ginshiƙi da kuke gani wanda ya tangali sama ashe wannan ya ishe mutanen makka su gane cewa lalle duk abin da aka ce Allah ya ce zai yi to zai iya yi ne sai su miƙa wuya su ce mun yadda amma haka nan bai samu ba Allah ce bankin mun mun rufe sama wa zayyanaha sannan muka kawace sama aga kala kaza kala kaza kala kaza kala kaza aga sama zakyau sannan da dare sai aga taurari duk gaba ɗaya sun kawace sararin samaniya suna can a walallake suke ga sama amma ba laƙe da saman suke ba in za a yi ta cikin daji dai da dare lokacin da babu gajimari babu hasken wata ga taurari nan ko'ina cunkus sai mutum ya kama baki ya tabbatar da iko Allah Allah ce wa mala hamin furuj sannan saman nan ba ta taba ƙagewa aka ce ga wuri kaza sama na yoyo a kirawo mesin su zo su yi gyara la haka nan bai taba faruwa ba ashe ya ishe wa'azi Allah ce wal ita kuwa kasa ƙasa ha shimfiɗa ta mun kai ga ta nan shimfiɗe muna zaune a kanta mu gina gida a kanta mu yi noma a cikinta duk abin da za mu yi mu tona ƙasa mu yi duk abin da za mu yi Allah bada wata'ala ya hore mana ita wa alƙaina fiha rawasi Allah ce kuma mun jajjefa rawasiya manya-manyan duwatsu bisa ban ƙasa saboda bai muka jefa mata manya-manyan duwatsu don kada ƙasa ɗin ta kama tangal-tangal da mutane da abin da ke banta wannan saman da ƙasar da muke bisa gare ta bisa ruwa ƙasar take a can ƙasar ruwan kuma iska ne saboda haka ruwa na bisa iska ƙasa na bisa ruwa mutane da sauran halittu na bisa ƙasa da Allah shi fi ɗan ƙasa bisa ruwa sai ta kama tangal tangal ta can ta can Allah subhanahu wata'ala ya halicci manya-manyan duwatsu su zamo turaku gare ta. sai ƙasa ta tsaya tsaf masu tonon rijiya da bohol za su tabbatar mana da cewa can kasafa ruwa a can in ana biɗan ruwa a tono ƙasa wani wuri nan kusa-kusa a cimma ruwa wani wuri sai an je nesa ga nan dai gwargwadon nisan ruwan amma dai a can cikin ƙasan ruwa ne Allah ce wa fi fiha min kulli zawjin bahi kuma sai muka tsirar a cikin ƙasa ɗin nan muka saukar da ruwan sama muka tsirar da tsiro min kulli zaujin bahijin kowane nau'i zauj namiji da mace bahijin mai ban sha'awa kowane tsiro namiji ne da mace in mangwaro ne akwai namiji akwai mace in gwaiba akwai namiji akwai mace in gwadda akwai namiji akwai mace duk tsiro da muka sani da Allah subhanahu ala halitta namiji da mace halitta Allah subhanahu wata'ala shi ke da wannan aikin daga cikin nau'in tsiron da mutanen maka suka shaƙu da shi da bino to da bino shi awa mutum ma shi ke. sai an ɗebo furannin namijin da bino an zo an yi baye ga macen dabino sannan ne idan ta yi ‘ya'ya'ya'yan nan za su tsaya in ba haka ba ko ta yi ɗiyan duk kakkaɓewa ɗiyan za su ba su da na bale a ɗiba a ci to allan da ke da ikon ya yi haka a ce muku idan kuka mutu za a tashe ku shine kuke mamaki ana ganin ƙasa busa sai kyau-kyau amma idan aka yi ruwan sama fa sai a ganci tsiro na hudowa daga cikin ƙasa kuma nau'in ciyawan da an nan wurin wannan nau'in ciyawan ne ka wa wurin shaidan cewa ƙwayan wannan ciyawan kenan na nan cikin ƙasa amma suna matattu a wannan lokacin da aka saukar da ruwan sama fa sai suka rayu kuma suka tsiro suka hudo ƙasa suka hito to kuma mutanen maka haka nan kuke bayan kun mutu Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya ga dama zai tsirar da ku ya hito da ku ya rayar da ku kamar yadda yake rayar da tsiro da ƙwayoyin tsiro ke cikin ƙasa in aka yi ruwan sama sai a ga sun tsiro Allah ce ta suratan, lura suwata wa zikira da kuma tunatarwa da wa'azi ga wa da kulle abdin muni ga duk wani bawa munibin mai komawa ga Allah saboda haka shi mu'mini shi ne ke ɗauka irin wannan wa'azin ya aiki da shi kuma ya amfani shi Allah ya amfana da mu da alƙur'ani Allah ramma sai Allah ce ونزلنا من السماء ماء وحب الحصير والنخل باسقات لها طلع نضير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج Allah ce bugu da kari daga cikin ni'imomin da na yi muku wayanda za ku ya kafa hujja da su a kan cewa duk abin da Allah ce zai yi to lalle ne ko zai daga cikin su wa nazzalna minas sama'i ma'a mun saukar da ruwa a cikin giragizai mubarakan suna tare da albarka na sai muka tsirar bihi da wannan ruwan da muka saukar daga cikin giragizai jannatin gonaki da lambuna masu gonaki su je su yi shuka masu lambuna ma su je su yi shuka wahabbal hasi ko muka fitar da hatsi hasidin wanda ake girbewa da zarar an jidda ruwan sama manoma sun je yi shuka sai su dawo gida su dogara ga Allah su samu Allah ido Allah shi ta jidda ruwan sama sai a ga hatsi sun sun tsiro nan zuwa da kwana biyu a ce a yi turbe nan zuwa wani ɗan lokaci a ce a je a yi maimai haƙi dai ga su nan manomi bai san yaya dai ake haƙin nan ke girma ba iyaka ta ya zo ya noma ya cira haƙi iyaka abin da iyaki in ya ga ƙwari na so su yi mai ɓarna ki samo magani so shi yi shi amma ya je gida shi ta kwana Allah subhanahu wa ta'ala yana reno haƙin nan nashi da shuka sai a ga ga hatsi da sun hirtsi sun zo sun hidda kai zangarniya ga sunan sun zo sun yi tumu ha a kai sun ƙosa ha a kai sun bushe da za a yi girbi manomin nan in yanke shi za a yi bai faɗin gawa da aka yi hatsin da ya kai haka nan in ɗaya ce aikin Allah ne ashe irin wannan in aka ce mai Allah ya ce in aka mutu ana tashi zai kuma rayarwa ai na da hankali bai kamata ya mutu ya ce a'a ba don Allah ya gwada mai kai wasu matun kahin saukar ruwan sama suke zuwa su tsara ƙasa haka nan a zuba hatsi cikin tun ba a yi ruwan sama ba ruwa na jiɗa cikin iko Allah hatsin nan na tarkowa to mutanen maka sun san da wannan amma duk da haka kuma suka ƙin imani Allah ce wannan haka nan ma da binai da ruwan saman nan muke tsirar da dabilai ba su fatin masu tsawo waɗanda ke sama laha tsar'un suna da furanni nabidin mai hawa duka juna a gaga da bine sun sako nonna wannan na bisa wannan wannan na bisa wannan wannan na bisa wannan ga 'ya'yan dabinon nan mutanen maka abincinsu kenan kuma dukiyarsu kenan Allah ke rizqan lil ibad duk waɗannan tsiro da muke tsirarwa rizqan abinci ne gawa lil ibad ga bayina Allah subhanahu ta’ala abin da ya aza bisa ga manomi na ya ba shi haƙƙi ne shi ne zakka kawai zakkan nan kuma sai mutum ya girbe in gero ne sai ya kai sa'i ɗari uku sannan aka ba da zakka in za a ba da zakkan nawa za a bayar sa'i talatin cikin sa'i ɗari uku da Allah ya baka ya ce te ni kuwa ɗan yammin sa'i talatin ɗai an kan ebo sa'i talatin nan kuma ba ni Allah na ce tako sama ka zo ka kawo mini ba bibi mabukata daga cikin ‘yan uwanka musulmi ka raba musu idan ka ba su to ka ba ni kenan. kawai abin da ake nema ga manomi kenan abin da ka noma an ba su kai sayi ɗari uku ba babu zakka a ciki in ka ga dama kai sadaka in ba ga dama ba can yi abinka abin da Allah ke nema kawai kenan amma wani bin sai abin ya buwaya a ba Allah haƙƙi ne bayan shi ga ni'imar da ya yi ma Allah ce wa na bihi baldatan maita kuma mun rayar da baldatan ƙasa maita wadda take matatta bihi da ruwan saman nan da muka saukar yanzu nan makarantar da muke ciki mu kada a ga cewa tayis interlock suna annan cikin gidan a ɗauki kafa a bar shigowa gidan da a gani zuwa shekara biyu ana ruwan sama sai an zuwa iskun tsiro cikin interlock ɗin nan da cikin tayas ɗin sai an iso tsiro Allah tsirar da tsiro duk yadda ƙasa ta mace ta bushe kyau-kyau to sai dan ba ruwan sama ba ana ganin tsiro ya fito kuma aikin Allah ne Allah ce to kamar yadda ta ƙasa take matatta a yi shuka mu saukar da ruwan sama mu da wannan ƙasar mu da ƙwayar da aka shuka a cikin ƙasar har ta tsiro ta hudo ƙasa ta taso har ta kai lokacin da za a girbe Allah ce ka zalikal to haka nan ne kuma mutane za su fito cikin ƙasa idan sun mutu akwai wata ƙwaya a cikin kunkurun kowane ɗan adam da ake ce ma'ajabin zanab wannan ƙwayan duk yadda ɗan adam ya rududduge ya zamo ƙasa wannan ƙwaya ita tana nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye wannan ƙwayar wannan ƙwayar ba ta lalacewa idan an tashi rayar da ɗan adam daga wannan ƴan ƙwayar za a rayar da shi za a kama hauhawan da halitta ce har ya koma daidai gashi mutum in kuma mutum ya san da ƙwayar take cikin jiki na to shi daidaita in ce to ni kan ban bar Allah ya rayar da ni don na san ya rayar da ni wallahi sai na sha ne saboda haka ƙwayar nan zan bi dan ɗebe cikin jiki na in na rufe shi kenan ba a kuma ma rayar da ni in mutum na iya shi haka nan ko ka bincika ba ka gado inda ƙwayar take Allah bai nuna maka inda wannan kwaya ce don ba aikinka ba ne ba tare da Allah kuke aiki ba kamar yadda muka san iri na ciyawa in suka shige cikin ƙasa ga ciyawa duk gaba ɗaya sun halake an tattake bisashe sun canye na canyewa in ka zo wurin ya rafi ta kwallo a wuri ba ka ba zaton cewa ciyawa ya taɓa yi wurin amma bar a yi ruwan saboda gari. ta hanyar ruwan sama kana ganin duk kasa na ta tsatsagewa duk kasa ta ta tsatsagewa ta yi kwana biyu biyo wurin ka gani duk gaba ɗaya ka ga wurin ya koma lib lib lib da haƙƙi to haka mutane za su fito a cikin ƙasa za a mai da halittar kowa daidai da daidai wani bawan Allah ne bai taba aikata alheri a duniya ba ya ce to lalle na san na mutu <laughs> akwai bala'i saboda haka ya wasiti lokacin da ya ga alamun mutuwa yawa ya uwa ne wasiti in ya mutu a kone gawa ta idan aka kone gawar kyar dada ranar da ake tsananin iska a raba haɗi guda biyu haɗi kashi biyu a sheke rabi ga iska sannan a je teku kuma a zuba rabin haɗi shi kenan ya ce magana ta ƙare ‘yan uwa suka ce to babu matsala da ya mutu suka cika wasicin da ya bar mutu an ka kone gawa ta an ka raba haƙƙi kashi biyu aka ja ka sheƙe rabi da tudu aka ja ka zuba rabi cikin teku shi kenan ya ɓoye ma Allah ya ɓoye ya doje ma Allah ba inda zai kan kuma baya an yi haka Allah subhanahu wata'ala ya umarci tudu duk gaba da inda haɓdin nan yake tudu shi tattara mai haɓdin nan tudu duk gaba ɗaya tattara haɓdin da a ciki ne ga haɓdin nan wuri guda Allah ya umarci kuma teku duk inda haɓdin nan yake teku shi tattaro haɓdin nan duk gaba ɗaya Allah teku ya tattaro haɓdin da a ciki Allah subhanahu wata'ala ya sa haɗin nan suka haɗe da juna ga haɗin nan an tattaro tau Allah subhanahu wata'ala ya mai da halitta ta ya taso ga shi shina mutum ya tambaye shi ya ba wa Allah ce na'am ya Allah mista kai wannan wasiti da kai na a ƙone ka a sheƙe hamdinka rabi ga tudu rabi ga abin nan teku ya ce to wallahi na san Allah na haɗu da kai to akwai bala'i dalili kawai sa ke nan na ce ai haka saboda tsoronka ya Allah ya ce saboda tsoro na ce saboda tsoronka Allah ce to na ya hima me yasa ya samu wannan yahiyar tsoron Allah wannan daga cikin al'ummomin da suka gabata ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wannan labari amma mu a cikin wannan al'umma ta mu matukan mutum ya mutu yana kahiri ko ya mutu bai aikata aiki na alkhairi ba za a mai irin haka nan ba sai dai an zo lahira in Allah ya yahe ma mutum to shi kenan in ko bai yahe bai ba to lalle ne sai ya ci gwali gwali Allah subhanahu ta'ala ya fi mana laifukan mu nan za mu dasa aya saboda lokaci muna da tambayoyi da za mu koma musu kafin mu koma mu tambayoyi kowace shekara mun saba nema wa marayu taimako na abincin sallah da tufafin sallah don mu share musu hawayensu na tunawa da ubannin to bana ma za mu fara tun da wurwuri tun goma ga wata saboda haka taimakon marayu ‘yan ba ki da maraya ‘yan uwanki na da maraya ko ɗan uwanki na da maraya’ babu wanda kuma ke yanke ƙaunar cewa ni kan ban mutuwa in bar marayi babu wanda ke da tabbacin wannan saboda haka a taimaka ma marayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafin ya taimi fil jannati ka hakaza ni da mai renon marayu mai taimaka ma marayu a cikin aljanna ga yadda mazauninmu yake yadda babu shamaki tsakanin manuni da farcen tsakiya to haka ne babu shamaki tsakanin mazaunin mai renon maraya mai taimaka ma maraya da kujerar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna kake ce ni wani abu dan kaɗan gare ni alheri bai da kaɗan kada ki wa kanki rowa ite ni ka wala larurori sun min yawa saboda haka ba zan ɗauki komai in ce in ba suwa ba kai ɗan ya nuna miki haka nan kina da ɗinkuna jijjibke cikin akwatayi tun na bariya da bariyan bariya da bariyan bariya da bariyan bariya duk ko sa wasu yi ba to ɗauko wasu ɗunkakin nan ki kawo a ba marayu yana da sambin da kotun su ba a yi batun wanke don duk koshe sai an jami ka tunki waɗannan da yaka zo da su ba tunkin ba har yanzu ba tunke su ba suna nan kuma Allah na ganin su ya sani to ki ɗauko wasu ki zo ki ba su wa a tunka bi marayu kina da gwalagwalan zinari na ajiye ko sa su baki in kin mutu kita ya lahira Allah subhanahu wataala zai cewa a kai miki gwalagwalan zinarin na aljanna shi kenan sai dai magada su gada to ki ci moriya abin ki kame ki sai aljanna kayan ki sai lahira ranar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wa'azi sai da ya tashi ya tafi sahun mata yana tafi Bilal na biye da shi ya musu wa'azi ya ce an nuna mini nama ku an mafi yawan mutanen jihannama mutanen jihannama saboda haka ku yi sadaka don kare kanku daga wutar nama. nan fakon idin nan da ake zaune daga mai ɗaya da sarƙa wuyarta ta zinari ta jefa bilan sai da ya tara riga wagga ta ɗebo sarƙar zinari ta jefa mai wagga ta ɗebo ƴan kunnin zinari ta jefa mai wagga ta ɗebo zoben zinari ta jefa mai wagga ta ɗebo eh, munduwar zinari ta jefa mai har da suka ba da sadakokin nan iyaye mata me kuka yi da gwalagwalan da kuka koyi ku ɗauko ku ba Allah ku ga kyakkyawan sakamako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ku bari wa kan kurowa sai ke mutu ke je lahira ki da ke sani da gwalagwalan da kika bari duniya don duk gaba ɗaya ba su umarni ki ba da naki sannan ki bido kuma wurin wasu ki kawata musu ki nuna musu muhimmancin yin sadaka musamman ga marayu su ma su baki ki zo ki kawo sai ki samu ladan sadaka ki da kika yi da kuma ladan duk wanda kika wa magana ita ma ta sadakar a baki ladan ta kuma saboda haka da yau kofa na buɗe taimako ga marayu ta kalma ne ɗan kwalayye na hijabayye na ɗunkakkun tufafi ne da sabbi da kuma dai taɓa jiki duk ana da bukata da su da kuma tsaba kuɗi da kuma abinci duk ana da bukata da su Allah ba da ikon taimakawa kuwa mazan ku fanku ku iza mazan ku su ba da abin da za su ba su wa don ku yi tarayya ga lada kada ya zan ku ɗaya za ku ba da abin da kuka ba su wa amma ki mijinki amma sun kinki na sallah an bai yi ba to sai ke taka mai wuta ya rasa ma yanda zai yi to sadakar da zai yi in ya yayi saboda ke to ke bi samun lada bisa ga ɗunkin sallar da zai yi in ya ce shi ka bai da ka ce to ɗunkin ga da kai min na sallah zan so in in ba su ni na dangana ki gani shi na faɗin ki haka nan bai kuma miki tsunki ba na ba ku wata dabara daga cikin dabaru eh bai dai barin ki haka nan bai miki ɗunkin sallah ba To in ya ci ba da taimakon marayu ki ce to ke ke dangana ɗunkin ga da aka miki za ki kai marayu ya gani kina cewa ah, a to bar abinki yanzu ana ɗinkowa Allah sa mu dace da alkhairi Allah ramma di ba mu da tambaya nawa ka iya shiga Allah ya saka Allah da babu kyakkyan alkhairi da sauran masu sauraro ba baki da tambaya ta farko ta ce malam bayanin da ka yi akan jinin idan mace ta yi bari cewa jinin rashin lafiya ne malam ya ta da kuma azumar da suke za ta ranka su ne idan an ce jinin rashin lafiya ibada na nan yadda take ana yin ta salloli waɗanda suka kuce dama kun san cewa idan mace na jini ba ta sallah in tana al'ada ba ta sallah amma idan ya kasance ginin rashin lahiya za ta ci gaba da sallolinta in ko ta bar wasu salloli saboda wannan jinin rashin lafiyar da ba ta sani ba su waɗannan sallolin za ta ranka su azumma kuma kun san cewa rankawa ake yi wallahu a'lam ya ta gaba ta ce mana ya tace ta yi azumi bayan an sha ruwa ta tashi za ta yi sallah ta je karfi ta ga ta gasa gwajini to mana ya hukuncin azumin da akwai shi ko kuma sai ta ranka idan ta ga jini kuma ta tabbatar da cewa jini al'ada ne to babu azumin wannan yini za ta ci gaba da cin abincinta in an gama azuma gaba ɗaya an sallace sai ta ranka azumin wannan yini wallahu a'lam sai tambaya ta gaba ta ce malam menene hukuncin mijin da yake yi wa matarsa Allah ya fita. Yau, abin Allah ya isa ɗin ta yi shi yasa ya mata Allah ya isa amma da ba haka nan a daidai ba tsakanin shi da matar shi bai kamata a ce ana Allah ya isa ba sai dai duk matsalar da annan a zauna a warware cikin ruwan sanyi in an kai ga haka nan babu tausayi babu jin kai kenan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya tsakanin ku maza da mata wa rahma kuma da To duk wanda zai kai wa ɗaya Allah ya isa to babu soyayya babu rahama babu kai to saboda haka haka nan bai dace ba miji wa matarsa Allah ya isa mata ta wa mijinta Allah ya isa duk bai dace ba kuma Allah subhanahu ta'ala bai son haka kai ke da iko da ita in ta yi abin da bai yiwuwa ka zauna da ita ne shi ke nan ka rabu da ita ba sai kai mata Allah ya isa ba in kuma ka ga kana iya haƙurewa to ka haƙurin kuma ba sai kai mata Allah ya isa ba ita da bata da iko cewa ta sake ka ita ne ma har in kai mata wani abin da babu yadda za ta yi wata ta kasa haƙurin ta ce Allah ya isa amma kai kana da wanda za yi saboda haka mazan da ke haka nan har in haka nan ɗin ne to bai dace ba saboda haka su sa hanyar da za su bi su sulhunta tare da matansu kuma su daɗa ma matansu rai yawanci abubuwan da ke kawo haka nan miji na da iko ya faranta mata ta rai amma sai ya kiyaye ita kuwa ta ta haƙurin ta ta haƙurin ta ta haɗiyar miyau har ta gade abin ya ishe ta to duk yadda lamari ya kasance a ta haƙuri da juna wallahu alam na'am sai tambayar mu ta ƙarshe a yau tace malam matar da mijinta ya yi tafiya bai gawo ba kuma babu labarinsa shekara nawa za ka iya yin aure to idan miji ya tafiya haka barjin labarin shi za a kai kara ga alkali a ranar da aka kai kara ga alkali rannan alkali zai fara lissafi ko da shekara nawa aka yi ku in dai ba a kai ma alkali ba to ran da aka kai ma alkali rannan za a fara lissafi sai an shekara hudu alkali na bincike babu labari sa'an nan ne za a sa ta yi idda wato iddan mutuwa in ta gama iddan mutuwa bai dawo ba shi ke sai ta yi aure in tana cikin idda ya dawo to idda ta warware sai a koma mijinta ko an darma mata arme da wani ta gama idda an darma arme ba ta tare ba ga mijin gada farko ya taho to arme ya walwale sai ta koma mijinta na farko amma an ta tare da wancan miji na biyu da ta arma to shi kenan shi wanga miji da ya dawo sai dai shi hakuri kuma bai da wanda zai yi Allah ya riga ya hukunci Allah ya samu dace da alkhairi alhamdulillah alladhi amata wa ahya walhamdulillah alladhi yuhyi al-mauta lahu al-'azamatu wal-kibriya wal-mulku wal-qudratu was huwa 'ala kulli shay'in qadir اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعطنا تقدنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين